بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونام معاق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله سميع عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 ومن أعرض عنها تخبض في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجسادوا أولا يمتشي نقوم شابك وقوة رمضان hijiran من الله صلى الله عليه وسلم Makka zuwa مدينة shekara 1438 wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida miladi annabi isa alaihi salam shekara 2017 bayan haka yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani wannan kujera ce da shekarar da ta gabata wanda yake kanta yau allah maɗaukin saki haka ƙadir baya duniya bisa wannan dalili wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu zaliki gida wa iqamati sunna ta yi tunanin ya kamata a turo wanda zai zo ya rike wannan kujera saboda kujera ce ba yar ganganuwa ba to bisa iko irin na Allah sai aka aiko shugaban majalisar malamai Dr. Ibrahim Jala Jalin to bisa hukunci na Allah bayan iyaka kwanaki da Allah ya hukunta zai yi a cikin wannan gari wajen gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya hukunta yau kuma gani ne akan wannan kujera wannan abu ne da kana kallo kai ka san iko ne na Allah don idan ba iko ne na Allah ba babu yadda za a ce kamata zai zo zauna wannan kujerar to amma bisa iko irin na Allah ya ga dama cikin rahamashi da ikonsa ya kaddari cewa ni zan zauna a kujera kowa ya san abu ne wanda yake mai wuya kasancewar cikin jihar filato gari ne wanda yake mai cike da malamai malamai sun yi ambaliya daga kowane sassa na cikin wannan gari wanda bisa hikima ta Allah da ganin damansa sai aka ce ni ne aka zaɓa wanda zan zauna wannan kujera wanda ni ban taɓa ma tunani ko da ne so ɗaya a cikin zuciyata in yi tunanin wai idan an zo yin wannan zaɓe za a ce ni an zaɓe ni cikin malamai kusan guda biyar ban taɓa tunanin a ambace ni a ciki ba amma bisa iko na Allah sai Allah ya hukunta wanda ni ban ma yi tunanin hakan ba sai aka ce ga shi ga shi abin da yake faruwa tun ban gaskanta ba shi kan shi dakta sai ya kira ne yake cewa to ga abin da yake faruwa to don haka duk abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta a matsayinka na bawa to ka karfe shi sai ka zo na lafiya duk da karancin ilimi irin namu da kuma karancin shekaru duk da haka duk da Allah ya hukunta cewa mu za mu zauna a wannan kujera to dole ne mu ɗauki wannan a matsayin ƙaddara ce ta Allah bayan haka kuma iya daga cikin abin da kuka sani ne duk wani malami da zai zauna a wannan kujera domin ya gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma to idan ya tana cewa fa wanda yake wakilta mai matsayi irin na Sheikh Dr. Hassan Said to dole duk lokacin da ya tashi zai zauna kujeru to kowane ne shi ke gaban shi ya faɗi to wannan abu ne ba dan kankani ba Allah subhanahu wataala bisa hikimar shi da wa shi shi ya san me ya ajiye akan wannan al'amari to kamar da kuka sani dai babu yadda za a yi yadda kuka san matsayin malam ku yi zaton cewa za ku samu abin da abin da zan iya muku kamar yadda malam yake ba zai yi ba zan yi iyaka abin da zan iya yi fata na shine Allah subhanahu Taala ya datar da mu cin abin da sannan kuma roƙon mu ne duk inda ake gabatar da wannan karatu idan mutum ya ji akwai wani abu da yake gani ya kamata a ɗan ƙara haskakawa ko kuma akwai abin lura a cikin maganar ko akwai kuskure to kofa wanda take domin ya tunatar da mu domin ilimi haka yake sannan kuma kirin tsari da na saba nake gabatarwa wajen tafsirin alkur'ani mai girma to ba na tunanin watakila zai iya dacewa da tsari na nan amma kasancewar nan babban guri ne dole ne mutum ya irin tsarin da yake tafiya nan amma daga cikin tsari yadda nake bi wajen gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ma da yake bi ne tafsiri ne muke shi at-tafsiru bil التفسير tafsiru bil بالمأثور wani shine umda shine abin da yake makamin mu da zamu rike shi fassara alqur'ani da ayoyin alqur'ani malamai suka ce wannan shine ahsanu turuqut tafsir wannan ne mafi kyawun duk wata hanya fassara alqur'ani mai girma domin ayoyin alkurani ba sa fassaruwa sai da waɗansu ɗan uwansu cikin alkurani mai girma idan haka duk lokacin da muka buƙaci ayoyi ko ana fassara aya to in dai akwai aya da take alaka da juna to dai inda take da ikon Allah zamu kokari mu fito da wannan aya domin a haskaka wannan aya domin a bayyance ta sannan bayan an bi wannan mataki mataki na biyu da insha Allah ta'ala mu bi shine duk inda aka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mara mu wannan aya baya to zamu iya ka kokarin mu domin mu fito da wannan hadisin domin ya bamu damar da zamu iya fassara wannan aya domin tafsirin alkur'ani mai girma baya isa sai in ya zamo bayan aya da aya sai kuma a nemo aya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an samu wannan a cikin ilimi da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma sannan sai kuma abin da ya shafi akwalu sahaba zantuttuka na sahabbai waɗanda su sun rayu ne fi asri tanzil sun rayu ne a zamanin da ake saukar da alkur'ani mai girma sun ga lokacin da ake saukar da alkur'anin kuma sun zauna da shi wanda ake saukar mai da alkur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka za mu iya ka kokarin mu ga cewa tattika na sahabbai mu yi kokari mu fito da su mu dinga haɗa su da ayoyin alkur'ani domin ma'ana ta fito fili bayan wannan kuma sai aqwalu tabi'in tattika na tabi'ai su ma dole ne sai an yi istishhadi da su wajen karfafa wato ma'anar aya domin aya ta fito fili bayan an bi wannan kuma za mu dinga lura da wato maganganu da ya shafi maganganu na malikiya da maganganu na sauran mazahib domin su karfafa maka wajen fahimtar ayoyin alkur'ani mai girma sannan kuma insha Allah ta'ala za mu amfani da wujuhul i'rab duk inda waɗansu abubuwa da ya shafi i'rabi na alkur'ani mai girma za a dinga haskaka su wannan shi ma kan taimaka ma wajen tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma alkur'ani mai girma ku sani baya taba cika wajen fassara shi dole ne sai an yi istishhadi da sauran kira'o'in da suke cin alkur'ani mai girma wannan ba ku manta ba malam in yana zaune a nan za ku ji duk lokacin da aya ta zamo ta ɗauki waɗansu ƙira'at sai malam ya yi ƙoƙari ya baje kolin sa nan domin a fahimta don haka mu ma da ikon Allah za mu iyaka ƙoƙarin mu ga muna fito da waɗannan ƙira'o'in domin a gane alƙur'ani mai girma ba da ƙira'ar hafsu kawai ya sauka ba kuma alƙur'ani mai girma ba da ƙira'ar warshi kawai ya sauka ba don haka sai mun iyaka ƙoƙari a dinga fitar da waɗannan ƙira'o'in domin a gane cewa fa alkur'ani iya da kirawoyi da dama sannan za ku iya gani wani lokaci saboda watakila aya za ta iya bukatan tsawo wajen bayaninta to za mu iya iyaka ƙoƙarinmu idan na ga alamar watakila tsawaita bayani akan aya zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo to zan iya hutar da alaran ma domin kawo ayoyin ni zai iya kawo ayoyin da kaina domin mu samu gama ayar nan domin a ka'ida yadda na saba nake gabatar da sirrin Qur'ani mai girma nakan dan hutar da alaran ma wajen kawo sauran ayoyi ba don komai ba saboda idan aka tsaya karanto ayoyin kafin a gama sai ga an dau minti kusan goma ba kai inda ake so a kai ba kuma insha Allah ta'ala ni a tsari na nakan bi ayoyi in kawo duk ayar da na iya sanin cewa tana da alaka da wannan in iya kawo ta da kai na domin a samu a wuce a bada ma'anar da take wannan gurin a wuce sannan kuma bisa tsari da aka saba ake gabatarwa a nan gurin an saba ana tsara ana idan za a fara tafsirin qur'ani mai girma akan gabatar da tambayoyi to insha Allah ta'ala kan wannan hanya ita ma za mu bi mu dinga fara gabatar da tambayoyi a amsa su bayan a amsa su kuma kafin ma amsa din za a ba mu su duba su saboda lura da wato karanci irin na ilimi da kuma amana irin ta ilimi duk inda ka lura ake tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine tsarin da ake bi to insha Allah ta'ala muka bi wannan da ikon Allah zamu dace sai mu yi kokari mu gabatar da tambayoyin kafin nan kuma sai mu zo mu shiga cikin tafsirin alqur'ani mai girma yadda su yan kwamiti suka faɗa duk fara tasiri ana so a fara shi karfe saura saurakwata ne kuma a gama goma saurakwata da ikon Allah za mu iya ka ƙoƙarin mu ga muna bin wannan ƙa'ida ta wannan lokaci ba tare da mun kuskure ba da ikon Allah amma bisa hanzari saboda ɗan adam wani lokaci ajizi ne amma insha Allah za mu iya ka mu tun da ba nan gari nake zaune ba ina zaune a cikin garin Tijjan fulani ina gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da yamma tun da aka zo aka kawo wannan sako aka ba da umarni a kan su mutanen garin tinda fulani wanda mun zo da su yanzu ma to su sun nuna damuwarsu sosai kwarai tinda da umarni aka bayar a lokacin da aka bayar su kuma na nuna musu cewa to lallai zan tattare na yana in dawo cikin garin jos to sun nuna rashin jin daɗinsu a ƙarshe suka nuna su shawararsu inda suka tsaya a kai shi ne sai dai ci gaba da gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma da yamma in yi so da jar kuma sai mu zo na bayan haka kuma akwai tafsirin mata da muke gabatarwa da safe za mu iya kawo mu ne ɗan cikin kwanakin nan sai mu zo mu sallame su sai kuma da wani mu tare gaba da bayan haka kamar yadda na faɗa manya da muke tare da su a nan guri akwai manyan iyaye da ake tare da su tun lokacin malam yana raye suna daga cikin waɗanda malam idan ya waiga yakan gansu musamman alaramomi malam yakan ji daɗi ga suna kusa da shi saboda watakila ko aya za ta ɗan kubuce mashi alaramma ko shi kan shi malam waɗannan alarammi sai su agaza wajen kawo wannan aya ni ma zan ji daɗi a ce alarammi na suna kusa da ni wanda idan mutum ya ɗan kauce wajen kawo wata aya za su iya taimaka mai sannan kuma mana godiya ga su manyan iyaye da suke tare da malam gashi kuma yau muna tare da su musamman ga alhaji muhammadu ɗan Legas da alhaji sani algadama da su alhaji idris mai kaset da su alhaji rabiu mai katako da su alhaji Suwa da su alhaji na maska duka waɗannan dattawa ne wanda suke tare da malin tun male na rai bayan haka kuma akwai wanda shi kuma a matsayin babban amini yake a gurin malam wato wanda muke ce mai babba yana tare da mu a wannan guri wanda kun sai yana cikin kwamitin tafsirin alkur'ani mai girma to bayan haka kuma ga manyan dattawa da ake tare da su wanda kullum in dai malai nan a cikin gari ana gabatar da tafsiri ko malam baya nan za ka samu suna nan kamar su giran kadi allah matsakin saki ya karfafe su ya kara musu imani bayan ga duk dattawa da ake kaiwa da komowa ga sunan ta ko'ina wajen wannan tafsiri a ga cewa tafsirin ya ci gaba to babu abin da zamu kusiri mu ku fatan alheri Allah madaukin saki ka karfafa ya karfafa rayuwar ku don haka ga sauran mutane ta ko ina ba su da wani abu illa dai a zuwa a saurari alqur'ani mai girma fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya ma kowa albarka rayuwar shi to ina ganin eh, eh, na tambaya dazu ake ga mun shi dakta ya tsaya kan ayata 246 wanda a ka'ida ta tafsiri na ƙasa idan aka tura malami tafsiri to idan ya gama tafsirin shi a inda yake idan aka sake mai transfer zuwa wani guri to idan ya je inda ya a gurin tafsirin nashi zai zo ya dauko ya ci gaba ba don komai ba sai dai dan yi saukan alqur'ani mai girma kamar yadda sauran malamai suke tunda ana caccanzawa mutane guri to amma bisa iko na Allah daga cikin yan kwamiti musamman finance committee da shugabansu alhaji lawan cindo da kuma sakatarensu malam ibrahim ahmad sun ba da shawarwari da shi shugaban tafsirin ma gaba daya alhaji yau musa mai gado sun ba da shawarwari akan lallai za su so dai tun da wannan shi ne kamar wato karashi na wannan shekara ta bana zai kyau a ce a daura daga inda shi dakta ya bari a ci gaba insha Allah ta'ala kuma menene zai faru insha Allah sai faru in Allah ya da ganin haka shi ne ke ganin maimakon mu tashi akan ayata 246 nan za mu koma kan daidai kan rubuyi kan ayata 243 alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut idan muka ɗauko daga nan gudun da ikon Allah zai ba mu damar wajen wato isar da haɗa ayar nan da take nan da kuma ayoyin da suke gaba domin iso shi ne kan isa insha Allah ta'ala za mu fara ita wannan aya ta 243 bismillah malam ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيئهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Ubangiji ta'ala ke cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim shin baka sani ba ko shin baka gani ba ila na kharaju min diyarihim zuwa ga waɗanda suka fita daga cikin gidajensu wa hum ulufun hadar al-maut su dinnan dubabe ba dan komai suka fita ba sai dai hadar al-maut dan tsoron mutuwa fa qala lahum Allah sai ubangiji ta'ala ya ce musu mutu ku mutu kuma ahya'u sannan Allah sai raya su inna Allah ladhu fadlin 'ala an ta'ala ladhu fadlin 'ala shine mai falala ga mutane sai dai da daga cikin mutane ba su sani ba ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yana labarta mana yadda mutanen banu isra'il suka fito daga cikin gidajensu saboda tsoron kwalara ta afku a cikin wannan al'umma suka fito saboda mutum dubu malamai sun ta tambaya shin mutum nawa ne suka fito daga cikin gidajensu saboda tsoron mutuwa wasu malamai suka ce sun kai mutum dubu hudu wani suka ce sun kai mutum dubu takwas ubangiji ta'ala dai ya ce wa hum ulufun hazar al-maut dangane da cewa su hum ulufun duk malami mai tafsiri ya tsaya a iyaka nan inda Allah subhanahu wataala ya faɗa amma malaman tafsiri ne suke ta kaiwa wanda ya ce dubu hudu ne wanda ce dubu takwas ne a da amma dai magana mafi inganci wa hum ulufun hadar al-maut su mutum dubu ne suka fita daga cikin da su hadar al-maut dan tsoron mutuwa shi sa malamai suka ce wannan aya da ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ila al-ladin kalma ta ar-ru'ya anan bi ma'ana al-ilm shin baka sani ba ga waɗannan da suka fita daga cikin gidajensu ba don komai ba sun fita ne kawai saboda tsaron mutuwa wannan ya nuna maka cewa duk inda mutum ya kai da matsayin shi duk inda ka kai da matsayinka wai don za ka iya guje wa mutuwa to baka saka iya guje mata ba Za ka iya guje mata amma sai mutuwa kuma ta je ta same ka inda baka zato shi yasa ubangiji ta'ala ce hadara al don tsoron mutuwa shi san kana kanta alqur'ani mai girma gura bai dama zaka ji ubangiji ta'ala yana cewa aina ma takunu yudrikum al-maut wa kuntum fi burujin musajjada babu inda kai saka ce zaka iya guduwa wai dan tunanin mutuwa koda wala kunta fi burujin musayda koda kana in wani irin marketing gida ne wanda an daddaura shi to ka sani cewa mutuwa zaka iya binka cikin wannan gidan ta kama haka nan ubangiji ta'ala yake gaya ma yahuda kul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم irin wannan mutuwa da kuke guje mata kuke tsoranta fa innahum malaikum lalla ita mai kama ku ne ita mai samun ku ne duk inda kai da yinka in dai zaka ce zaka iya guje mu mutuwa to mutuwa za ta kama ka duk inda baka tunani mutum nawa ne cikin mutane wanda suka ta kokarin su guje mutuwa amma Allah subhanahu wataala sai ya cafke su da ita mutuwa to shi sa ubangiji ta'ala yake labarta mana anan su waɗannan mutanen da suke kokarin su guje wa mutuwan nan ubangiji ta'ala yake cewa to bayan sun fada nan saboda hadarul maut dan tsoron mutuwa faƙala lahumullahu sai ubangiji ta ala ce musu mutu sun ma'ahyahun ɗaya daga cikin magabata abu hibban yake cewa faƙala lahumullahu mutu sun ma'ahyahun nan akwai attakadir ma'ana akwai taƙaita zancen da aka yi faƙala lahumullahu mutu sai allah ya ce musu mutu sun ma'amatu nan tashi kuma sai suka mutu sai allah amma anan kaji ubangiji ta ala sai musulta zancen cewa faƙala lahumullahu mutu sai allah ya ce musu ku mutu kaga kamar an ba su umarni ne kamar da ubangiji ta Allah ce inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kaga yana cewa an ce ku mutu sai suka mutu din domin a cikin umarni na Allah subhanahu wataala iya da iko a duk lokacin da yake so ya sanya abu sai ya sanya shi a lokacin da yake so to shi sa ubangiji ta'ala ne fa faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum duk tunda kuna guje mu mutuwan nan kuna tsoranta ta ku mutu din tunda idan kuke jin tsoro wannan yana nuna cewa kenan duk mutum da yake tsoron mutuwa yake ganin zai iya guduwa saboda wataƙila ana yin kwalala a cikin gari bari ya gudu wani gari zai iya samun sauki ya yi kai. shi an samu ruwaya daga al'amash bin kaisama yake cewa annabi suleiman alaihi salam yana zaune a cikin majalisar shi wata rana shi da 'yan majalisun shi yana zaune sai ga mala'ikan mutuwa ya shigo cikin majalisar mala'ikan mutuwa yana zuwa sai ya samu guri ya zauna amma da ya ɗan juya haka sai ya kalli wani mutum yudimun nazara ilaihi yana ta ƙura ma mutumin ido yana kallon shi yana mamaki to wannan mutumin kuma ya bayan an gama zama mutumin ya tashi ya fita shi mala'ikan nan take shi mutumin ya ce wannan kuma wani mutum ne haka ya ƙura min ido ke kallo na sai annabi Sulaiman ya ce ai mala'ikan mutuwa ne sai ce mala'ikan mutuwa kuma mala'ikan mutuwa kuma ya ƙura min ido ya ƙura min ido ka annahu yuriduni kamar yana so ya dauke ni sai ya ce to ina neman izini a gurinka matsayin na annabin Allah ka umarci ita wannan iska da Allah ya hore maka ɗan kusa na Suleiman Allah ya hore mai iska to ka umarci iskan nan ta ɗauke ni ta je ta kai can a ƙasar hindi can gaba da ƙasar Indiya in ta jefar da ni daga bakin ruwan nan babu wani guri sai Allah shi ya bama kansa sanin ina ne ƙarshen duniya kuma a jefar da ni can in je in ta rayuwata domin in guje mu mala'ikar mutuwan nan nan take annabi suleiman alaihi salam ya bai wa iska umarni nan take ta dauke shi ta je jefar da shi tana jefar da shi mala'ika mutum sai ya dara a gurin kuma sai dauke ran nashi bayan an kwana biyu mala'ika mutum sai sake zuwa gurin annabi suleiman alaihi salam sai annabi suleiman ya ce ina so in tambaye ka akwai wani dan majalisa na kwana biyu ba na ganin shi ranan ya ce mun in sanya iska ta ɗauke shi ta je ta jefar da shi a can gaba da kasar indiya sai ce ai kuntu a ta'ajjab min amrihi ina mamaki a cikin al'amarin shi ne ubangiji ta'ala cikin listin da ya bani cewa za mu ɗauki rai a yau yana daga ciki kuma an ce zan ɗauki rai a can akasal hind ina ta mamakin yaya mutumin nan zai iya tafiya daga nan gurin ya je gurin domin dama daga nan gurin ka can gurin zan je ɗauki rai ina ta mamaki ya za a iya ɗaukar ran shi ya zai iya zuwa gurin shi ne abin yake bani mamaki da yake ta kallon shi sai annabi suleiman sai ya ce ai ya sanya ya nemi izini na bashi umarni iska ta dauke shi ta je ta zubar da shi yace yawa da wannan dalili nake ta mamaki mana sai annabi Sulaiman sami salam yace to yanzu ya sai ce ai an gama da shi kaga wannan yana maka duk inda kake tunanin zaka gudu ka buya fa mutuwan sai ta bi ka waɗannan mutum dubu ne suka fita saboda tsoron mutuwa amma mutuwar ta kama su kuma nan take Allah ya kashe su amma su samfoti aka yi da aka shi su aka sake raya su A nuna muku ikon a hannun Allah yake wannan ba shine kadai cikin suratul baqara ba inda ubangiji ta'ala ya nuna ya kashe kuma ya raya akwai mutanen annabi Musa alaihi salam wanda suka nemi su ga Allah karara wa idh ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum sa'ibatu wa antum tanzurun suna cewa su fa ba za su taɓa yadda ba su kawai ba za su imani ba sai sun ga Allah karara nan take ubangiji ta Ala kawai sai sanya wata tsawa ta kama su suka mutu nan take suna mutu wannan magana ta kare bayan haka kuma Allah sai ya raya su wannan nuna maka Allah yakan raya mutum kuma sai sai ya sake raya shi a kashe ka a raya ka a nuna maka domin ka gane wannan alama ce tashin alkiyama kamar ibtar ido haka za ta bayan wannan ubangiji ta'ala ya labarta mana ɗaya daga cikin bayan Allah wani su sun ce annabi uzairu ne alaihi salam wanda ayoyin da suke nan gaba wannan kissa tana nan inda ubangiji ta'ala ce auka labi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعضا قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ubangiji ta ce aukan labi maza ala qaryatin ko kamar wanda yazo yana wucewa akan wani kauye wahiya qawiya wannan kauyen tana nan kaman wato wata wata wofantacciyar guri ne anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mutiha ya Allah zai iya raya wannan gurin kuma bayan ta riga ta mutu bari ku ji sai Allah nuna mai wani irin magic yana faɗan wannan kalma fa amatahu Allah mi'ata amin kuma ba'da nan take ubangiji ta'ala sai kashe shi shekara 100 bayan ya shekara 100 kuma ba'da sai aka tashe shi ana tashi sai aka ce mai kam labitta wai shin kwana nawa ka zauna nan yace labittu yawmin aw ba'da yawm kwana ɗaya ko ɗan yini ma ko na zauna na rana sai ubangiji ta ala ce balla bitta mi'ata amin kai ka zauna nan shekara ɗari ne fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka duba abincinka da abincin naka bai canza ba wannan an nuna maka magic irin na Allah subhanahu wataala abinci yayi shekara ɗari ruwan sha yayi shekara ɗari bai taɓa canza ba ka san akwai iko na Allah sannan ubangiji ta ala ce wanzur ila al'izami kayfa nushizuha thumma naksuha lahma ka duba ila al'izam wannan kasusuwa na shi jakin nan ila al-idami kayfa a wannan qira'a ne kenan amma qira'a ta imamu nafi kayfa nunshiruha thumma naksuha lahma ka duba ita wannan kasusuwa na jakin nan yadda zamu dinga ta da shi thumma naksuha lahma sannan kuma sai mu lillibe shi da nama nan take kamar kittar ido a gaban shi aka suranta wannan jakin ya koma skeleton bayan skeleton din nashi kuma sai aka lullube shi da nama bayan an lullube shi da nama kuma nan take ubangiji ta'ala sai hura mai rai sai ga jakin shi ya dawo a gaban shi yana kuka shine ubangiji ta'ala ce falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir nan take sai ce kai magana ta kare na san cewa ubangiji ta'ala a dukkan komai shi mai iko ne kaga shi ma nan ubangiji ta'ala ya kashe shi sai kuma ya laye shi sannan annabi ibrahim alayhi salam a wannan aya ta gaba wa qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyaqma in qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasulhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim ubangiji ta'ala ke labarta man annabi ibrahim alayhi salam yadda yake cewa kai ya Allah zaka iya raya mutum kuma ka kashe arni kaifa tuhil mauta kan zamu ya kake kashe matatu mana sai ubangiji ta ce a awalam tu'min baka imani bane yace bala walakin yatma'innu qalbi a ni na san kai zuciya ta samu nutsuwa ne sai ubangiji ta Allah ce fa khudh arba'atan min at-tayr ka dauki tsuntsaye guda hudu fasuhunna ilayka ka nutse su a gare ka kuma mad'uhunna yatinaka sa'ya sannan kuma ka kira su bayan ka an cakuɗa su guri ɗaya kuma ka kira su kowanne zai zo maka yana zuwa gare ka da sunan shi sannan kuma ka sanya su akan wani dutse in ka sanya su akan dutse din nan kowanne zai taso daga inda yake ya tashi farru da fukafukin shi domin me ka gane cewa anan ubangiji ta ala yin halitta ka nan ma ubangiji ta ala nuna ma annabi ibrahim alaihi salam yadda yake yake tsaya kuma yadda yake kashewa to wannan ba ma shine kaman ma alamar raya ba idan Allah ya ga dama yanzu sai a dinga ganin ka kawai ka zo ka kwanta kana bacci sai a dauka cewa kaman ka mutu ne amma wallahi bacci kake ka duba mutanen ashabul kahf mutane ne suka gudu saboda sun gudu da imaninsu ubangiji ta alake labarta mana cikin suratul kahf wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u bil kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum bil faqa wa tara shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqribuhum dhat ash-shimali hum fi fajwatin min dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa lan tajid lahu waliyan murshida wa taqtamu iqamuhum bil-qud wa inqalibum dhat al-yamin wa dhat ash-shimal wa kalbun basitun dhira'ayhi bil wasit law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba ubangiji ta ala cewa suna nan a kwance a cikin wannan kogon amma inda zaka iya lekawa bacci fa suke ubangiji ta ala ce wala mulita minhum ru'ba da ka cika da tsoro ga wadannan mutanen a qira'atul imam munafiq wala mulita minhum ru'ba sai ka cika sosai da tsoro saboda ganin mutane ne a ciki amma bacci suke yi mutum ya kwanta ya bacci yayi kimanin shekara tara yana bacci ai kasa akwai mamaki a ciki ubangiji ta alaka ajiye su a cikin wannan kogo suka yi shekara tara suna bacci to wannan ya nuna maka karshen mu'jiza irin ta Allah kenan zai iya sanya ka kai bacci ko iyaka shekaru nawa ne kaga wannan ashe ba mun mamaki bane mutanen da kake ganin su suna kwance a cikin kabari duk iyaka shekarun da suka yi ubangiji ta ala ba lokacin in kare kuma sai ya fito da su wannan ba abun mamaki bane ba komai ake jin tsoro a rayuwa ta duniya ba sai ranar da mutum zai yi ido biyu da shi da mala'ika mutuwa shi yasa su kansu waɗannan banu isra'il na ubangiji ta'ala ke da labari alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut tsoron mutuwa ce ta fito da su saboda sun san menene mutuwa mutuwa musiba ce babu wanda yake san mutuwa shi sa ali bin abi talib ne yake cewa da a ce yau na mutu akan gado mala'ika zai ce raina ahwanu alayya ya fi mun sauki a gare ni a ce an ɗauki takobi ana ta zira mun a cikin ciki na su ɗari ya fi mun sauki mun ka gane mutuwa babu sauki a ciki ba ma wannan shi ne abin mamaki ba shaddad bin aus yake cewa dangane da abin da ya shafi mutuwa inda mutumin da ya mutu zai dawo gidan duniya ya baka labarin irin tashin hankalin da ya shiga to lamantafa'u. fi hadhihi alhayat da ba ku isa ku ƙara amfanuwa da wannan rayuwar ba da in aka ce maka ka je gidanka ka zauna ka tsaya ka ci abinci haka na ta kana dariya ba za ka iya ba wala ladhu bi nawmin kai ko bacci ba ba za ka iya kwanta ka dinga jin dadin baccin ba kullum za ka dinga tunanin bala'in da yake gaban ka ba wannan ma daukar ran shine babban tashin hankali na daya ba tashin hankali na biyu shine yayin da za a biyu a sanya ka a cikin gabari. ana ɗaukan mutum aka jefa shi a cikin kabari to an jefa shi cikin wani tashin hankali na ɗaya kenan wannan lokacin da za a sanya kabari zai maka lale maraba lale maraban da zai maka shine zai matse ka ya matse ka tunda sai ya sake ka babu mutumin da ya isa a ce an sanya shi a cikin kabari wannan kabarin bai matse shi ba kowa ne shi hadithi ya tabbata cikin sunan nisa'i hadithin aisha radiyallahu anha hadithi na 3866 Aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadha alladhi taharraka lahu al-arsh wa shahidahu 70000 min al-mala'ika laqad dhumma dhamma thumma furija an wannan da kuke ganin shi sa'ad bin mu'ad wanda al Allah ya girgiza lokacin da ya rasu sai da Allah ya turo mala'iku dubu saba'in su zo a yi sallah a bayan manzo Allah domin a nema mai gafara kasan wani dan aljanna ne sai manzo Allah ce to duk da wannan matsayin nashi laqad dhumma dhamma thumma khurija an matse shi an matse shi aka bari kafin aka sake shi ba ma wannan shine tashin hankali ba hadisi ya tabbata cikin tabarani hadisin Abdullah bin Umar manzo sallallahu alaihi wasallam wani yaro ya rasu a lokacin sa sai manzo Allah ya ce لو كان أحد أفلت من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي inda akwai wanda zai kubuta daga damka irin ta kabari to da wannan yaro da kuke gani zai iya kubuta amma tun da al'amarin ba haka yake ba kowaye aka sanya shi a kabari to sai an matse sai dai imaninka idan imaninka ya kai wata irin laba imaninka mai yawa ne to kabarin sai dan matse ka matsewa yar kadan amma idan mutum mai sabon Allah ne sai ya matse shi bi unfin da tsanani har sai waɗannan kasusuwa naka sun farfashe gaba daya ibn abi dunya yake cewa mun samu labari daga Muhammadu taimi wai shin me dalilin da ya sanya kabari yake matsa mutane aka ce fa inna aslaha annaha ummuhum ai asali dama ita kabari ita ce uwarku ai Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra tun daga ƙasa aka halice ku to ƙasar tana lalai mara ba dan ta ya dawo cikin ta yanzu kamar mutum ne a gidan duniya kawai sai ɗaya sai ɗanta ya bata uwa in ta ganshi ko da da gemu in yau zai ta rungume shi ba ruwanta da kunya to haka kai ma din idan aka kawo ka cikin kabari kabari da dinga lalima mara ba ɗansa ya dawo sai ya matsi shi kai wannan soyayya baya da zamu yi inda da yadda zamu sai mu ce mun haƙura da wannan soyayya inda soyayya ce amma ba bai da zani to amma dai abin da ake gaya maka duk wannan fa ya shafi abin da ya shafi mutuwa shi sa ubangiji ta'ala ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum sai Allah ce ku mutu kuma sai suka mutu sun yawon sai Allah ya raya su inna Allah la zu fadlin ala nas lalle ubangiji ta'ala la zu fadlin ala nas me falalani ala nas ga mutane wasu malamai suka ce annas huna al-kufar ma'ana ubangiji ta'ala me falalani wato ga mutane walakin na aksarun nasu la yashkurun sai dai su mutane da yawa ba su sani ba la yashkurun ba sa godiya ga Allah nan ubangiji ta'ala ce inna allaha la zu fadlin ala nas Allah madaukin saki ma abocin falala ne ga mutane duk mutumin da kake iya tunani a duniya ubangiji ta Allah zai iya mai falala kuma idan Allah madaukin saki ya mai wannan falalan ka gane falalar daga wurin wa take da wurin Allah take domin wannan siffa ce ta Allah la zu fadlin ala nas shi ubangiji ta Allah ma'abocin falala ne ga mutane wannan mutanen da aka raya su aka kashe su aka raya su waɗannan mutane dubabe din nan ai falala Allah ya musayi to kai ma din duk inda kaga wani mutum a gidan duniya ubangiji ta Allah mai wata falala ka gane wannan falala da gurin Allah take idan kaga Allah subhanahu wataala ya yi ka mutum ne kai mai daraja a gidan duniya to ka gane wannan falala ce ta Allah idan kaga Allah subhanahu wataala ya yi ka mutum ne wanda kake honorable ana girmama ka a cikin kasa to ka gane falala ce ta Allah idan kaga mutum Allah subhanahu wataala mai tarin ilimi to ka gane wannan shi ma da gurin Allah ne idan kaga mutum Allah ya bashi sarauta to wannan shi ma ka gane falala ce ta Allah domin idan Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba babu yadda zai mutum samu wannan isa Allah ce inna Allah la zu fadlin 'ala nas fallalar Allah mu yake ma domin ya tausaya mana a matsayin mu bayi ne kuma shine mahalicin mu so dan haka mutum wajibi ne gano falalar ta Allah ce shi yasa anan cikin suratul baqara a baya ubangiji ta Allah ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha ubangiji ta Allah yana keɓanta da rahmashi ne ga wanda ya so kawai don haka idan mutum ya koma kamar yana jin zafi ya za a yi Allah subhanahu ta'ala ya ma wani falala ya Allah zai mai kaza ka fito da ka'ida ko kuma ka fito da hasada karara to da Allah subhanahu ta'ala kake shi sa nan gurin ubangiji ta'ala a can yace wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha ali bin abi talib yace wallahu yahtassu bi rahmatihi ay wallahu yahtassu bi nubuwwatihi man yasha Allah yakan ke banta da annabtakan shi ga wanda yazo ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan annabtaka a matsayin dole ko a yadda ko an ji ko an so duk da yake akwai waɗanda su suke jin zafi don me Allah zai zamo mai falala ya rasa ma wanda zai ma falalan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Don me Allah madaukin sarki zai zamo alqur'anin nan bari ya saukar da shi ga waɗansu manyan mutane ba sai kawai a saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suna cewa ai wannan Alƙur'ani kamata yi a saukar da shi a can waɗansu manya-manyan ƙaryatai ne a wuri kan manya-manyan wasu alƙaryoyi guda biyu ma'ana maka da ta'ifa kenan a saukar da alqur'anin nan a cikin garin ta'ifa a garin ta'ifa ko kuma a garin makka idan aka saukar da su to akwai manyan mutane a cikin waɗannan garuruka guda biyu a cikin ta'if akwai urwatu bin mas'ud ne thaqafi can kuma akwai walid bin mughira su ne manyan mutane masu daraja ana ganin su ne kamata a ce an saukar musu da alqur'ani ba wai muhammadu shi da ba kowa ba kuma a matsayin shi na maraya ubangiji ta Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ba su suke raba rahamar ba ubangiji ta Allah ce mu ne muke raba wannan rahama mu ne muke raba musu yadda za su rayu a gidan duniya dan haka mutum idan ya zo ya gane cewa inna allaha zu fadlin to ka gane cewa duk inda ka ga wata falala alal nasu ga mutane ka gane wannan falala ce ta Allah subhanahu ta'ala. dan haka wajibi ne mutum ya yi imani da wannan ka yi riko da wannan kaka iya gani a gidan duniya ubangiji ta'ala sai ya fifita wani kaga Allah madaukin saki yayi shi a tsarin shi ma ko kyakkyawa ne wani kuma a yi shi mummuna a tsarin Allah babu yadda za a yi dan Allah yayi wannan a ce wai akwai sakayya kan wannan babu sakayya wannan hukunci ne na Allah wannan fadala ce ta Allah yadda Allah ya yi ka ɗan nan ɗan dukkan nan ka goje fallaci ta Allah ba abincin zagi ba ne fallaci ta Allah ka yi sa'a ma da Allah bai yi karatu ba to ba gwanan mara gobe tun aka ce mutum ya zama jagi kuma sai lahau da zaku wata ke to kawai kenan mutum ya gane fallaci ta Allah subhanahu wa ta'ala a duk inda Allah ya sanya ka to ka gane wannan fallaci ta Allah akwai wani sahabi da ana kan shi Julaibib Julaibib a cikin sabon manzan Allah shi mutum ne da yake Allah bai yi shi da kyau ba Julaibib hankalinsa ya tashi kowa ya hana shi aure ka san kowa wannan zamanin ne kaga ka zo neman aure aka ganka gakanin ash'af a gubara wannan kai ɗaya fa ɗaya tsayi to mutum ya samu matsala to ko neman aure ka zo ba za a baka Julaibib ya dinga neman aure aka hana shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira mun biyu. ana kira shi manzo Allah ce ka je gidan wani kalima aure ni na tura ka ai magana ta kare yana zuwa wannan gidan ya yi sallama ya samu baban da maman ya ce manzan Allah ne aiko ni in nemi aure a wannan gidan baban ya kalli uwar ya yi shuru nan take sai suka ce a to yanzu abin da za a yi ka je za mu yi shawara yarinya tana cikin ɗaki sai ta leko ta ce shawara Manzan Allah ya ce abu kai na zaɓi zabin Allah da manzon in ba jin darajar manzan Allah mai na zai samu ta kyakkyawa ko kai da wannan zamanin din da kaga wata kyakkyawa da sauran su in dai wata ba kuɗi bane da kai to dai ka je ka ta istighfari a cikin ɗaki ka gane inna Allah lahu fadlin 'ala an-nas ubangiji ta'ala shine ma'abocin falala ga mutane idan Allah matsakin saki ga dama sai maka falala to falala ce ta Allah subhanahu wataala sai yayi wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake al-imam ahmad bin hanbal ya dau tsawon lokaci bai aure ba to lokacin da ahmad bin hanbal ya tashi zai aure sai ya samu wata tsohuwa yace ki je ki mun bincike a cikin gari wace irin mata ya kamata in aura tana zuwa sai ta samu ƴan mata guda biyu ta ce mata ta ɗayan nan gaskiya zan zankadaziya ce san in wanda ya rasa duk garin nan in za a yi competition ɗin kyau babu wanda ya bi ta kyau amma ta bin kuma mummuna ce ido ɗaya take da shi kaji an samu matsala ido ɗaya take da shi amma kuma wani abin sha'awa kwana take tana karatun alkur'ani mai girma tana sallah ah, Ahmad bin Hanbal sai ba ta wata amsa mai ban sha'awa sai ce ai Allah yana bayo mace kyau yana son ta ko baya son a yi sa sai kaga kawai akan titi sai kaga matan arnaga sun kyawa sai kaga sun fi matan musulmi ma kyau da ƴar kafin ka samu mata ta musulmi ɗaya biyu uku masu kyau sai kaga matan arnan nan sun ɗan ɗami akan titi suna da kyau shi sa ahmad bin Ambali yake cewa Allah subhanahu ta'ala yana bayo mace kyau yana santa ta ko baya son ta amma ba ku ji amsar da ya bayar sai yake cewa amma Allah baya ba mace addini sai idan yana santa, ta duk matan da ka ganta da addini to Allah yana son ta ko kai ne ka ganka da addini to Allah yana son ka ne nan take sai Ahmad ibn Hanbal yace falidhalika ikhtartu qabihata al-awra li barakatillah dan haka na zabi ita wannan mumunan mai ido daya dan neman yardan Allah to in kai ne zaka iya ka je ce ba zai iya ba baka neman yardan Allah ke ubangiji ta'ala ce inna allaha la fadlin 'ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godiya ya kamata idan Allah maka irin wannan falon sai ka yi mai sai ka yi godiya domin godiya siffa ce ta bayan Allah da suka kasance idan Allah ya musu abu sai su gode mai shi sa annabi nuhu alaihi salam shi da kansa yake ubangiji ta'ala ce zurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura annabi musa annabi musa alaihi salam ubangiji ta'ala ce qala ya musa inni istafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalamin fa khudh ma ataituka wa min ash-shakirin kaga shi ma Allah ce wa kun min ash-shakirin ka kasance cikin masu godiya ga Allah ka ai magana ta annabin Allah ne amma aka zaɓe shi aka ce ya kasance cikin masu tsoron Allah kuma ya kasance cikin masu godiya da Allah shi sa ubangiji ta Allah ce wa kun minash shakirin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce balillaha fa'bud wa kun minash shakirin sannan ubangiji ta'ala ya sanya duk mutumin da yake so ya rabata duniya da lahira to sai ya kasance ya riƙi kalmar ta godiya ga Allah ka dinga tuna irin ni'imomin da Allah ya maka kafin ka kasance cikin mutanen kirki shi sa ubangiji ta ce anishkur li wa walidayka ilayya al-masir ka sani wa'azi ma da kake gani baya iya wa mutum ya fahimci wa'azin sai in ya kasance yana godiya ga Allah ubangiji ta alace kadhalika musarrifu al-ayati liqaumin yashkurun kaga yana cewa liqaumin yashkurun wani mutanen da suke godiya ga Allah su ne suke iya fahimtar ayoyin alkur'ani su ne in ana musu wazi suke iya fahimtar ayoyin sannan ku sani godiya ga Allah idan mutum ya rike ta tunda ubangiji ta Allah ce walakin aksarun nas la yashkurun idan ka rike godiyan nan to Allah yakan iya kare mutum daga azaba ma ta duniya da lahira ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima sannan mutanen annabi lutu alaihi salam ubangiji ta'ala ya tseratar da su ne saboda mai godiyar da suke yi sannan mutanen saba ubangiji ala ya jefa musu masifa da tashin hankali saboda me saboda sun kasance me ba sa yin godiya ga Allah Allah musu ni'ima ma ba sa godiya ubangiji ala ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya a wata kira laqad kana li sab'in fi maskanihim aya a wata kira ubangiji ala ce laqad kana li sab'in fi masakinihim aya a wata ƙira'a da kaji kana li sab'in fi himu aya Allah ta'ala ta jannata ni an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي عدل ذواتي أقل غمق وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور babu wanda suke samun irin wannan mummunan abu sai mutanen da suke kasance kafirai Allah kare mu to kaga kenan mutum ya kasance cikin masu godiya sai ya zauna duniya lahira sai Allah ce min azrama wa qadiru fi sabilillahi wa lahu anna Allah sami'un alim ubangiji ta'ala ce wa qatilu fi sabilillahi ku yaki domin Allah wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim ku sani kuma ubangiji ta'ala sami'un ay sami'un bi aqwalikum ubangiji ta'ala mai jin cikin ku take ne sami'un alim kuma ubangiji ta'ala alimun bi ahwalikum ubangiji ta'ala masani ne ga halayen ku da kuke aikatawa nan gurin malamai suka ce bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana mutanen banu Isra'il da suka gudu saboda tsoron mutuwa to sai ubangiji ta'ala ya bujuro da wannan magana ta wato waqatil fi sabilillah domin a karfafe su domin su yi kokari dukkan wani mumini ya gane cewa to fa yanzu al'amarin ana shajja'a ku ne domin ku tafi zuwa ga jihadi shine ubangiji ta Allah ce wa qatilu fi sabilillah ay wa qatilu li i'la'i kalimatillah ku yaki domin daukaka kalmar Allah subhanahu wataala ita ce kalmar la ilaha illallah shine ubangiji ta Allah ce wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah samiun alim sannan ku sani ubangiji ta Allah sami'un mai ji ne da aqwalikum don tattika ku duk magana da ake a gidan duniya Allah yana jin magana abin zai ba ku mamaki a ce wannan yana yaren shi yanzu yaren ne a cikin wannan garin yare nawa ne a cikin Najeriya yare nawa ne a duniya amma kowa yana zancen shi wannan yana hira da yarensa da yake wannan yana gwalangwalan gwalan wannan yana gwalangwalan wannan yana Hausa wannan yana Larabci amma duka waɗannan zantuttuka da ake a lokaci ɗaya duka waɗannan muryoyin nan la taftaliqul aswatu inda Allah duk waɗannan muryoyin ba sa cakuɗe ma Allah Allah yana jin su sarai kamar mutum ɗaya ne yake magana amma yanzu kai mutum biyu ne suke magana sai ka ce dan dakata da Allah kai ka ɗauki hankali kaga wannan nuna maka ubangiji ta Allah sami'un majin Aisha hadithi ya tabbata cikin sahih Bukhari take cewa wata rana wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai take bashi labarin faga abin da yake faruwa tsakaninta da mai gidanta yayi bihani ba da ita maganar da take yi da manzon Allah Aisha ta ce ni ina cikin daki maganar yana ɗan skipping ɗina iya ɗan ɗaukewa kaɗan kaɗan ba na iya ji me take faɗa sai kawai gashi ubangiji ta'ala a saman bakwai ya ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiun alim aji ubangiji ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma yana jin wannan tattaunawa wannan zance da kuke wannan hira da kuke kaga ya nuna cewa ubangiji ta'ala yana son bako mai yana jin abin da ake to ubangiji ta'ala nuna maka wannan siffa ta shi sami'un sami'un din ne sannan kuma alimun masani cikin alkur'ani mai girma Allah madaukin saki ya siffarta kashi gurabe da dama wani guri ya ce alim wani guri kuma ubangiji ta'ala ya ce ya'lamu ya sani wani guri kuma ya ce alima ma ya sani din gaba da fi'ili bi, nan kaga ya kawo shi alim wani guri kuma ya ce inna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh a wani gurin kuma kamar da ubangiji ta'ala yake ga mana uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum kaje ce alima ya kawo shi a fili madi in kana tunanin ma bai sani ba to ya riga ya sani sannan kuma ubangiji ta'ala idan kana koma cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala yace ya siffanta kanshi da cewa allam idan kaga an ce allam to karshen ilimi kenan ubangiji ta'ala yace yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne cikakken masani kaga nan annabawan Allah gaba da sun jingina ilimin ma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai sun siffanta Allah da cewa shi allam karshen ilimin ma kenan malamai suka ce allam ala sigatul mubalagha ilimin ta kare gaba da gurin Allah subhanahu wataala to shi sa ubangiji ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna allaha samiun alim to sai ubangiji ta'ala samiun majini alimun sannan kuma ubangiji ta'ala masani domin ya nuna maka ilimin na Allah ne shi kadai duk wanda yake ganin ilimin ma ya akwai wani ilimin da ya iya sani ko kuma a akwai ilimin da Allah bai sani ba shi kadai ya sani to kaga ya nuna makaryaci ne domin Allah ya tare ko ina da ina wani gurin ya kawo shi a fili madi wani gurin ya kawo shi a fili mudari wani ya wani gurin ya kawo shi a ismu maf'ul wani gurin ismu fa'il ta ko ina Allah ya tattare ku gane ilimin shi kadai ne shi to shi sa da wannan dalili malamai suka ce to ilimin na Allah ne shi gari shi sa ko ina zaka ji ubangiji ta Allah ce wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu shi kadai ya sani to wannan ya nuna maka cewa ilimin shine kadai duk wanda yake ganin akwai wani ilimi da yana ganin akwai wani mutum da kan iya sanin wannan ilimin face Allah bai sani ba to kaga ya nuna cewa ya jingina ma Allah jahilci ubangiji Allah kuma anan ya siffanta kashi da cewa wa'lamu anna Allah samiu alim ku sani ubangiji Allah samiu mujin alimin ko masani to ina ganin lokaci yayi wanda ya kamata mu dakata anan idan minti biyar ne minti ko ya guri mu zai eh shi ya tashi ko bai ya tashi eh ya ya tashi Yeah. idan muka dauki ayar za ta iya wuce minti biyar in ba ƙara sata ba na haka ne kokari mu bari insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah ta'ala kan ci gaba abin da na faɗa daidai ubangiji ta'ala sanya a mizani abin da ya fice ubangiji ta'ala gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam